shi'ar yau ba ta da bambanci da shi'ar jiya a gaskiya shi'ar da ne ya zo da ita wadda ta kafa gwamnati a iran shi'ar da suke lebanon shi'ar da suke kuwait ko suke kasar saudiya ko suke kowane yanki daga cikin yankunan duniya a yau a wannan zamanin da muke magana ba su da bambanci da shi'ar da ta wuce shekara dubu ɗaya da ɗari biyu ko da ɗari uku aƙidar iri ɗaya ce manufarsu kuma iri ɗaya ce babban abin da zai nuna mana wannan abin da zai biyo nan gaba kaɗan gabar magana ta biyar shine kamar yadda na ce kowace irin aƙida mummuna sai ka samu an ƙirƙiro waɗansu al'amurra da ake yaudarar mutane da su don a ɓoye wata mummunan manufar akwai al'amuran da a suke fakewa wajen jan hankalin mutane da su abu na farko akwai da'awar ƙaunar ahadul baiti su ce su suna ƙaunar zurriyar gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kalma ce da suke amfani da ita don su yaudari sauran musulmai don sun san babu wanda zai ce baya son zurriyar gidan annabi abu na biyu da'awar jihadi za su ce mu babban abin da muke so jihadin musulunci su yi talero ayoyin jihadi da waƙoƙin jihadi abu na uku da'awar haɗin kan al'ummar musulmi wato cewa mu abin da muke so musulmai su manta da bambance-bambancen su su daina kafirta juna su daina zagin juna su dunkule su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya wata su mabi hablillahi jami'an wala tafarraku abu na hudu sai kuma zanga-zanga wadda da ita ne ake ribatan samari masu kishin addini Yaga an fito ana zanga-zanga ban je na shida ba ina kirga ababen da suke karkashin abu na biyar ne ababe guda hudu ne ke karkashin abu na biyar zan waɗannan ababe guda hudu na farko da'awar ƙaunar zurriyar gidan annabi alal baiti a nan gurin shi a ƙarya suke ba ruwansu da zurriyar gidan annabi ko da sun fake da su dalili na nan gurin shi ne alal baiti waɗansu gungu ne na jama'a sanannu waɗanda malamai ke tantance su an san su amma shi a su suna rage musu faɗi a wurin 'yan shiya idan ka ce waye alal bait sai su ce su ne 'ya'yan aliyu bin abi talib wanda fatima ta haifa da jikokinsu da jikokin jikokinsu har ya zuwa yau duk mutumin da yanzu muka bi tarihin su salasa za mu ga ya danganta zuwa gidan aliyu bin abi talib musamman ta fuskar fatima to yana cikin alul baiti wanda baya wannan to baya cikin alul baiti to amma a wurin malaman musulunci so wane ne alul baiti family ne guda shida kowane ɗaya daga cikinsu ana kiransu suna cikin alul baiti gida na farko sai ne alu akil iyalan gidan akilu akilu ɗan gidan abu talib duk family ɗin gidansa alul baiti ne na biyu iyalan gidan aliyu bin abi talib duk family ɗin gidan aliyu bin abi talib suna cikin alul baiti na uku iyalan gidan ja'afar ibn abi talib duk iyalan gidan Ja'far suna cikin Ahlul Baiti na hudu iyalan gidan Abbas ibnu Abdul Muttalib wanda babban annabi ne duk family din gidansa suna cikin Ahlul Bait na biyar iyalan gidan Hamza ibnu Abdul Muttalib wanda ake kiransa Asadullahi duk family din gidansa suna cikin Ahlul Baiti na shida iyalan gidan annabin kansa sallallahu alaihi wa sallam idan ka ce alu baiti a harshen musulunci to waɗannan family guda shida iyalan gidan aqilu iyalan gidan aliyu iyalan gidan ja'far iyalan gidan abbas iyalan gidan hamza iyalan gidan muhammadun sallallahu alaihi wa sallam wanda wannan shine gamammiyar magana amma shi'a sai su zo duk su ware biyar din su ce ɗaya kawai suka yi da da haka da'awar suna son ahlul baiti ta zama gaskiya ko ƙarya kai ne ka zo abu ka ɗauke ka kasa shi kashi shida ka ɗauki kashi ɗaya ka ko rabi baka ɗauka ba kaga wannan ya zama ƙarya kenan ya zama wato da'awa kenan kawai suke yi ba sa son su shigar da iyalan gidan annabi musamman matansa cikin alul baiti idan an ce alul baiti ana nufin alul baitin nabi sai su ce amma da matansa yanzu wani gwaranti ne wani irin mummunan tunani ne zai sa in ce iyalan gidanka kuma a ce ban da matanka a cikin iyalan gidanka zai yi da na ce iyalan gidanka so a ajin farko kafin a zo kanwa ya'ya to amma sun sai ce a ah, mun yarda da iyalan gidan annabi ya'yan nasa amma ban da matansa ba mu yarda da su ba dalilin da yasa suka ce ba su yarda da matan ba saboda a cikin matan akwai Aisha Aisha kuma Abubakar ne babanta to kuma sun kafirta babanta sun yarda yarsa tana cikin alul baiti da haka ya kamata a cire ta a cikin matan annabi kuma akwai Hafsa Hafsa kuma Umar dan Khattab ne babanta idan suka yadda cewa tana cikin ahlul to sun kafirta babanta ita kuma sa yadda ta samu falalan tana cikin ahlul ai za ka ce sun yi tufka da warwara sun yi kwan gaba kwan baya to shine sai suka kawo wannan don karka tuhumce su da cewa sun yi contradiction a cikin akidarsu to ba su sani ba sun ƙara bata a kan bataki saboda haka sai suka ware matan annabi kuma inda jahilcin su zai bayyana a fili sai su ce da kai sai shi zai iya kama maka hujjoji har da dalilai kan cewa matan annabi ba cikin ahlul bait kuma dalilan ingantattu ko hadisi cikin bukhari ko muslim yace da kai ubangiji ta'ala ya saukar da ayar mubahala a cikin suratu ali imrana فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم har ya zuwa faɗinsa fa na ja'al la'anatan lahi kazibina lokacin da wannan aya ta sauka wadda take cewa annabi in yahudawa da nasara sun ta ka ka ce su kirawo iyalan gidansu ka kirawo iyalan gidanka ka zo ku da su ku yi taron Allah tsine la'antan Allah ta fada kan makareci ko kai ko su lokacin da aya ta sauka sai annabi ya kamo Hassan da Husaini wanda Hassan da Husaini ya'yan waye ya'yan Aliyu ne kuma yayan Fatima ne yace to ga iyalan gidana ko yahudu ko nasara kuma ku je ku kirawo iyalan gidanku sai suka ki kirawowa manyan su suka ce duk al'ummar da ta da ta taron Allah tsine da annabi to al'ummar ta gama yawo kar ku je ku kyale shi suka ki fita sai dan shi a yace da kai kaga anan an ce annabi kirawo iyalan gidansa sai kamo Hassan da Husaini bai fito da matansa ba kuma wannan magana tana cikin tafsirin Ibn Kathir tana nan cikin tafsirin ibn jarir tabari tana nan cikin dukkan littattafan ahlus sunna to ya za ka yi sai ce kaga ba mu ne muka ce banda matansa ba shi annabin da kansa ne sa matansa ba ciki to sai ka rikice idan baka karatu sai ka samu kanka cikin matsala in ko kana karatu za ka ce da shi yanzu annabi ya kirawo wannan waɗannan da ya kirawo a dalilin me zai ce ma a dalilin saukar aya sai ka ce to karanto mana ayar Allah ce fa man hajaka fihi min ba'd ma ja'aka min al-ilmi fa qul ta'alu nada wa ana, wa abna'akum sai aka ce me wa nisa'ana wa nisa'akum sai aka ce me wa anfusana wa anfusakum ayar ta sa matan annabi cikin alul baiti <laughs> dan ta ce wa nisa'ana wa nisa'akum ayar ta sa matansa cikin alul baiti amma menene dalili shi annabi yana fahimtar tun da aka ce kirawo 'ya'yansa, ba wai sai ya kirawo 'ya'yan ba su duka tun da aka ce kawo iyalan gidansa ba sai ya kawo ba ko wani bangare na iyalan gidan ya fito da su sun wakilci sauran shi ne hikimar ya fito da Hassan da Husaini don su wakilci sauran ba wai don sauran ba sa cikin alul baitu ba in ba haka ba aya ta sa matansa ta ce wani sa'a na, wani sa'a sa'akum saboda kaga wannan sai ka warware wannan matsalar da shi dan rashin kunya sai ya sake zuwa ya ce da kai Allah ya ce inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahli al wa yutahhirakum tatahira wannan ayin tana maganan ahli al Allah zai tafiyar da datti game da su zai tsarkake su tsarkakewa sai kuma yake li yuzhiba ankum saboda haka ankum dinnan lamiri ne na mazaje taron mazaje masu yawa wanda ba mata a ciki don bai ce ba an kunna da mata ake nufi da sai a ce an kunna ina ta ka ganin wurin maza kare ake nufi sai dan shi a ce da kai haka da sai ka yaya da shi sai ka ce da shi to kai jahili ne baka san me kake ba in ba haka baka karanto ayoyin da suke kafin wannan da ka karanta yanzu gaba ɗaya wannan ayar tana magana ne ma kan matan annabi tun farko Allah ta ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتآلينا أمتئكن وأسرهكن صراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد من منكن أجرا عظيما سيتي يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعيفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنز من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وآتنا لها رزقا كريما يا نساء النبي كانوا نبي كنا لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطينا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ما تنسيك غوب الزيقوا تيساك واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا قبيرا da maza ke nufi da sai ce alau, umatti'ikum wa usarrihukum sarahan jamila wa in kuntum turiduna Allah wa rasulahu wa dar al-akhirata fa inna Allah ahadda lil muhsinina minkum ajran azima da sai ce wa man yakunu minkum lillahi wa rasulihi wa ya'mal salihan nutihi ajrahu da sai faɗa haka kuma yace wa qarna fi buyutikunna da maza ne sai ya ce wa qarru fi buyutikum wala tabarrajna tunda mata ne da maza ne sai ce wala tabarraju tabarrujul jahilul ula sai aka ce wa qimna salata da maza ne sai ce wa qimus salata wa atina zakata tunda mata ne da maza ne sai ce wa atuz zakata wa atina Allah tunda mata ne da maza ne sai ce wa atiu Allah wa rasulahu allah yanda larabci yake tafiya kenan ya rage ka tambaye ni duk da haka me yasa aka ce ankum sai in ce maka akwai dalilai da dama da ke cikin lafazin anku farko tun da an ce ahal a ka'idar larabci idan aka kawo ahal akan nufi mace da shi ba a nufin ɗa sai in yana biyo bayan mace asali kalmar ahal tana nufin mace to wannan kalmar ta ahal ita kaɗai duk inda take a larabce ana ba ta lamiri na jam'in mazaje wannan kalmar ita kaɗai dalili a nan wurin da zai nuna haka a kistar annabi ibrahim lokacin da aka zo aka yi wa matarsa bushara cewa za a ba ta ɗa namiji ubangiji su subhanahu wata ala ya turo mala'iku domin a yi mata bisharan cewa za a ba ta ɗa namiji shine wa maratuhu sa'imatun fa dhahikat fa basharnaha bai ishaq wa min ishaq yaqub sai ta yi mamaki qalat ya wailata a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha ce yanzu zan haihu bayan ga na tsufa ga mijina ma ya zama dattijo yanzu za mu haihu inna da la shay'un ajib wannan abin mamaki ne sai mala'iku suka ce a ta'ajabina min amrillahi rahmatullahi wa barakatuhu alaikum duk da cewa ita kadai ce a halal alaikum ita ta ƙarfe fa saboda za su kawo lafazin ahalul bait sai suka ce alaikum ga annabi Musa lokacin da ya dawo daga Madina ba shi da matarsa yake tafiya bai ta kade izra anaran fa qala li ahlihi ahal din nan waye a nan gurin matarsa ce ta kade amma tunda an ce ahal sai ce umkusu ya kawo lafazi na taron jama'a masu yawa duk da ita kadai saboda kalmar ahal to saboda haka sai ka wayar da kan dan siya a nan ya gane cewa abinda wannan lafazin ke nufi ke idan ya ce maka ma duk da bai da wannan ba kaga wannan bayani ne a ware garara tamfar rana lokacin azhar sai ka ce da shi karo na biyu ubangiji ta'ala bai so ya takaice ahalul baiti cikin matan annabi kadai ba sai ya kawo lafazin ankum saboda sauran mazajen da aya bata faɗa ba na ahlul bait su ma su shiga cikin albarkatun matan annabi amma dai su ne ajin farko amma an kawo ankum dan ya shafi mazajen da ba ta nan tun daga ka'ida idan lafazin qur'ani ya zo tsakanin maza da mata yana magana akan maza da mata to sai ya rinjayar da lamirin maza akan mata in lafazin qur'ani ya zo yana magana tsakanin masu hankali da marasa hankali wani lokaci sai ya dayan jayar da bangaren masu hankali bisa ga marasa hankali wannan haka lamiri yake zuwa haka wakilin suna ke zuwa a cikin alkur'ani mai girma in ba haka ba da Allah ce ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum da maza ake mu kadai ko kuma har da mata amma duk lamirin da ake amfani da shi a ciki na waye na maza ne ba mata to shi ne amfanin can da an takaita an kunna an kunna da ba wani namiji da zai samu dacewa da riban Allah amma da aka ce an kum to a ƙara so da sauran mazan da suke da wannan ballan amma waye ajin farko matan annabi sallallahu alaihi wasallam amma sai dan shi a zo sai cire matan annabi ce ai ba sa cikin Allah ya faɗi mummunan magana gare su ya la'anci Aisha ya la'anci Hafsa ya musu bakar magana saboda rashin ladabinsa to dan haka kaga da ganin zai bayyana gare ka cewa fakewa cewa su suna son alul baiti menene wannan ƙarya ne ba sa kaunan alul baiti sun ɗauki wani bangare na alul baiti sun kafircewa wani bangare wanda wannan shine asalin yahudanci a fatuminuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd ma jazaa'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya abu na biyu da awar jihadi shi ana da awar jihadi tun a da can har kuma yau shi a yau ma tana da awar jihadi za a ga samari sun yi bakin rawani sun ki makaranta sun ki aikin gwamnati sun ki sana'ar yau da gobe sun ce kowa ma dagutu ne a duniya su kaɗi ne musulmi kowa dagutu ne kuma sai an ga wadannan dagutu an tare a masallaci ana tahajjudi ana qiyamul layl an yi baƙi rawani ina za ku jihadi yau shekara sama da goma sha bakwai ana da'awar jihadin amma har yanzu ba mu fara ganin sa ba a ina ake shiri a ina ake training ba mu sani ba wani tanadi ake ta fuskar ilimi jahilai suka yi jihadi lokacin annabi ko masu ilimi masu ilimi ba mu sani ba to wannan da'awa ce ta an ci don roƙon samari sun kuli abin da zai sa ka gane da'awa ce ta ƙarya yau shekara nawa da kafa gwamnatin ƙasar iran ta juyin juya hali a shekarar 1978 zuwa 79 aka kafa wannan gwamnatin yau muna 1997 shekara nawa shekara goma sha takwas iran ɗin tana daga cikin ƙasashe masu arzikin man fetur tana da soja na sama da na ƙasa tana da sojan jirgin ruwa tana da adadin mutane tana da mayaka a cikin shekara sha takwas ɗin nan muna son a ba mu tarihin rana ɗaya jal da sojan iran ɗaya jal ya yi amfani da bindiga daya ya harba bolar ɗaya ya kashe kafiri ɗaya bana jin za ku iya tunowa cikin shekaru sha takwas fa rana ɗaya kawai soja ɗaya da zai amfani da bolar ɗaya ya kashe kafiri ɗaya babu amma a diyarinka kana rike da cewa iran ta yaƙi ƙasar musulmai ita ce wata ƙasa sun yi shekara nawa suna yakin takwas jihadi ne ko mene ne daidai lokacin da ake wannan yakin abinda kome ne ya fito ya faɗa ya ce kamar za ka gona ne ka tashi kaya ya ce so muke muje mu kwato masjidil akasa daga hannun yahudu sai iraki ta bata mana lokaci za mu lallasa ta mu wuce sai mun kwato masjidil akasa da ya karshe tun kuma na da rai aka daina wannan yaƙin na tsakaninsu da iraki aka sasunta har ya kuma ba a je an kwato masu jijila aka kawo ina musuluncin ina jihadin ga musulman bosniya aka yi shekara uku ana wahalar da su ga musulman philippines yau sama da shekara goma ana wahalar da su ga musulmi a arakana a wani bangare daga cikin kasar bama kan iyaka da bangladesh yau sama da shekara goma sha biyar ana gallaza musu musiba ga musulman azerbaijan ga musulman chechenia ga musulmai a Somaliya, ga musulman sudan wanda yanzu ana cikin wato shirya kutu-kutun dinya za a karya sudan da goyon bayan kasashen da suke makwabtaka da ita ethiopia da kuma wato ainihin uganda da kuma eritrea duk ina sojojin iran suke ba su kai agaji ko ɗauki ba a waɗannan wuraren ina da awar musulunci ina dawar jihadi saboda haka wannan labari ne na karya da ake rudan samari wanda baka san abin da kake ba bbc kawai in gana saurare sai ka kare ta iran bbc kirka je ko ina sai ka kare ta iran iran ce za ta zo ta zuga ta a kasar ka ta ce gwamnatin dagutu ake siyasar da ake dagutanci ake a yau yanzu yaushe aka yi zaɓe a iran da dai aka aka tabbatar da shugaban kasa demokrasi jefa ƙuri'a ƙuri'a a kada can yadda ake kada ta anan ba yaƙi aka yi ba ba jihadi aka yi ba ba shura kwamiti ne suka haɗu suka ce su zaɓi shugaban kasa ba a'a aƙidar dai da amerika take kaɗa makararrawa yau aƙidan demokrasi the majority carries a vote wannan tsarin aka bi yanzu aka kayar da jam'iyyar rafkan jami tsarin musulunci ne wannan daga ina ka aruki daga turai ta yamma daga amerika da turai ta yamma din a irin din saboda haka jihadi ya zama mai kenan labari ya zama shafa labari suni amma da shi suke rudan samari sai samarin mu su makaranta waɗansu suna karanta injiniyarin sun daina waɗansu suna karanta medicine sun daina masu karanta accountancy accountancy sun daina masu karanta me wai za a yi jihadi kenan sun raba su da wannan sun raba su da addini wanda suka raba ka da shi aka ce shine amir ɗinku ko jizo amma bai bai haddace ba zai iya karantawa ba lantana karantar da kai kai baka yi karatun boko ba na sana'a ko baka yi karatun addini ka gyara sallah ba amma duk da haka kana nan zaka yi jihadi kai ne farkon wanda ya kamata a fara jihadin ka tukuna dan kai yanzu matsala ne a cikin al'umma matsala ne a cikin society duk mutumin da baya da aikin yi ko baya neman sa ai shine matsala a cikin society ko baka yi addini ba ba wata aya da za ta yi maka faɗa cewa ka zai halatta ko bai halatta ba dan baka santa ba ko ba a karantar da kai ita sai rikici abu na uku da'awar haɗin kan musulmai shi'a suna amfani da cewa su so suke duk musulmai kansu ya haɗu a daina cewa wani ɗan bid'a ne a daina zagin wani a daina wa wa'azi wani wa ta simu bi lahi jami'an wala tafarraqu saboda haka kowa a haɗu da mai bori da mai bokanci da mai da'awar shi Allah ne da mai cewa duk sati annabi na zuwa gidansa da mai karama kaza da mai salala kaza duk a haɗu a tafi wa ta simu bi hablillahi jami'an idan an kafa gwamnatin musulunci wai daga baya a rarrabe wai za daga baya za a rarrabe a haduwa ta ce ai ba ma inda za a buga magalar na da a wannan tsari saboda haka wani rudani ne kawai molanka ne a tunanin ka ɗauka cewa haka sai yi ba haka sai neman haɗuwar kan musulmi wannan addinin musulunci ya san da zamansa ayoyi sun zo cikin alkur'ani hadisai sun zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama amma a wani tsari ake haɗa kai shin ana nufin a kyale kowa ya barnarsa kar a munana mata, dan dai kawai ana bukatan haɗin kan musulmai dole fa al'umma ba ta zama al'umma sai an yi al'amru bil ma'rufi wa nahyu anil munkar da rashin yin al'amru bil ma'ruf da rashin yin nahyu anil munkar shine dalilin da yasa Allah ya la'anci Yahudawa lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani Dawud wa isa ibn maryam zalika bima asaw kanu yatadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labisa sama kanu yaf'alu ba ta hana munkari in sun gani dan da awar hadin kai kenan wani na zuwa wajen boka karka hana wani na yin tsafi karka hana shi wani na yin fa wannan a karka hada shi wa ta sumu bi habillahi jami'a wala ta tafarraqu aka ce eh karku rabu saboda ka kyale shi kowa yana shi kama kai naka ku zo da kishiyoyi aqidu kishiyoyin juna wai amma kuma wuri tsaye ne kaga ya zama ƙarya ne wannan irin yadda annabi ya hada kan al'ummar musulmai Umar dan Khattab ba Quraishi Bilal alhabaki bakin fata ɗan afirka salman mutumin ƙasar farisa suka haɗu akan kalmar la ilaha illallah muhammad rasulullah suka haɗu akan cewa ba wanda za a bautawa a ban ƙasa sewa sai Allah ko ba wanda ya isa kawo tsarin bautar sewa sai manzan Allah haka suka hadu a kai wani bai isa bai kawo wani ƙarin falala ya ce wannan over time ne a karɓa za ce bari kayanka abinda annabi ya zo da shi shine magana da kulla qaulin inda qauli muhammadi fama aminun fi dinihi ka mughamiri abinda annabi zo da shi shi ake karba wanda ba annabi zo da shi ba aje gefe guda wannan shi hada kansu da shi mayar da alƙibla daya wurin karban umarni ya zama guda daya shine wa Allah da manzansa sai magana ta kare amma wannan ya yarda da Qur'ani da hadisi nan zai karbi shari'a wannan yana ganin in an yi mafarki da wani ma aka samu wani fa'ida a cikin mafarkin a iya mayar mafarkin ya zama addini ya sun za a fin kirki a wannan to don haka al'ummar musulmi haɗin kai wannan wajibi ne haɗin kan al'ummar musulmai abu ne da Allah ya wajabta wa al'umma Allah bai yadda ba mu ci gaba da zama a rarrabe amma idan an zo haɗin kai mu gane akwai mamaci tsakanin haɗin kai da haɗin baki haɗin baki shine in ce to shikenan kar ka ce komai game da akida ni ma ba zan ce ba komai akan taka kai ma an tantara ce kowa to shi kenan dan mun zama daya wannan menene haɗin baki wannan ba haka Allah ce mi ba ba haka Allah ce mi ba dan kawai yanzu na yadda ne ba zan soki naka ba a bisa ka cewa kai ma ba za ka mi ba ba za ka soki na ba amma ban yi imanin naka daidai bane kai ma baka yi imanin na daidai bane ba ina kai ya hadu kawai yarjejeniya ce kar ka soki nawa kar in soki naka wannan zaman lafiyan tun farko quraishawa sun nemi annabi yadda da wannan waddu law tudhinu fa yuhdinun sun so annabi ya sassauta su ma su sassauta ya dan rage zafi su ma su rage zafi sai haɗu a tsakiya tun farko annabi ya da wa in kadu la yaftununaka an alladhi awhayna ilayka لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نسيرا duk yadda suka yi annabi ya sassauta yake ba maganin sassauta duk yadda suka kodina su ya karba annabi ce ba zan karɓi naku ba dole sai dai a dawo a yi musuluncin kaɗai ya ayyuhal lazina amul dokulu fi sulmi kafa wannan shine ka'idar haɗin kai wannan haɗin kan da yake da sunan haɗin baki shi aka so aka yi a kaduna a shekarar 1986 bayan kammala rikicin kafancan aka yi kira gidan rediyon kaduna duk musulmi ko ina suke su zo sabin ko wai a haɗa kai saboda an munana mana aka taro a filin wasa a kaduna me ya faru a wajen taron wani ya zo yana zikiri wani ya zo yana bandiri wani ya zo da bakin rawani haka aka zo duk lokacin da mutum ya zo na la ilaha illa yana zikiri idan ga tsakiyar ku dubba ku an su zikirin ba hankalin ka baya kwanta sai ya tuba cikin taro can ya ji ana zikiri sai ya koma can su ne nashi ku ba nashi bane ba idan mutum ya zo da bandiri da zanjamin sa ya ga duk hannun ku ba bandiri ku ba nashi bane sai ya nemo nashi in mutum ya zo da bakin rawanin sa da zafin kai yana kabbara bai ga kowa ba shi ma sai ya je inda masu bakin rawani suke in ba haka ba hankalin sun zai kwanta ba kama idan ka zo ga gemu ga komai da ya kamala ka duba duk tsakiyar ka gaba ɗaya kowa gemunsa a sai ka je baka natsu ba sai ka ne yanzu wani haɗin kai kenan ko kome na ne haka aka baje ba abin da aka kulla a wannan wurin taron haka aka kulla shi aka baje tun 1984 ba abin da aka kulla tun da musulmai suke ba a kwana-kwanan da ba taɓa yin taro irin na wannan shekarar ba duk wanda ya halarci taron zai ba da sai da haka da wuya yanzu a kira a sake mai taro irin wannan amma me aka kulla tun da ba haɗa kan ba akan tsarin da Allah da manzansa suke so in ana so a haɗin kai sai zuwa ce to ya jama'a dukkan mu bayi muke na Allah Allah kuma ya halicce mu ne don me don wata hikima guda da ita ce me bauta saboda me wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun da Allah ya so mu yi bautan nan bai kyale mu haka kawai ba sai ya turo da annabi ya saukar da littafi wani littafi aka saukar shine alqur'ani a cikin akwai sallah wa aqimu salata a cikin akwai zakka wa atu zakata a cikin akwai maganan azumi ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumus siyamu a cikin akwai maganan haji walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila a cikin akwai maganan kisasi yan an yi kisan kai ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla a cikinsa akwai rukunin imani walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wanda biyin a cikinsa akwai maganar kyautatawa ga iyaye wa wasanar insani biyu wani dai ko suna akwai maganar kyautatawa makauta akwai kaza duk wannan ƙur'ani ya kunsa don haka ka manta da tsarinka in manta da nawa kamanta da al'adarka in manta da tawa ma haɗu a abin da ƙur'ani ya ce an yadda a eh, an yadda wannan shi na haɗin kai kar wanda ya kawo wani sabon abu sai abin da ke cikin qur'ani sai cikin hadisi kowa yadda na shi kowa ya manta da nashi da al'adarsa da abin da ya saba da abin da aka tashi ana yi a gidansu ko a garinsu ko kan gidansu ko menene duk kowa ya manta da wannan sai kala Allah qala Rasulullah wannan shine haɗin kai amma ya jama'a yayin da mu musulmi ɗaya ne dan haka a daina zargin juna a daina zagin kowa a dana maganin kowa man qala la ilaha illallah da khalal janna kun yi birkan ku wallahi billahi da ziyar ran kai ne wannan ha in tan kai ne ba inda za a a wannan kafin a tashi daga wajen ma za a tashi ana muzurai amma a wanke zuciya da ayoyin alqur'ani a wanke zuciya da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama wannan shine hadin kai na gaskiya to sai shi a su suna so su roƙi mutane akan wancan haƙƙin haɗin kai din na bogi na ƙarya kuma su ƙarya suke abin da zai sa mu ce maka ci a ƙarya suke game da maganan haɗin kai ga dalilanmu guda uku dukkan su na zahiri ne a zamanin ka suka faru lokacin da ake yaƙi tsakanin iran da iraki aka gayyaci iran da iraki zuwa ƙarƙashin ƙungiyar musulmai ta duniya ita rabita wadda take da harkata a birnin makka iran ta ƙi yadda a kan sashin tawar da za a yi musu kasashen da ke karkashin kungiyar oic suka kirayi iran da iraki a kan su sasunta su iran da ta yarda a kan a sasunta su kuma yana na cewa sai in ana son a sasunta sai iraki ta yadda kuskure ta yi sai ta biya diya na duk abin da iran ta yi hasara daga karshe majalisar ɗinkin duniya ce ta sasunta su ya kuma yadda ya ƙi yadda da rabita ya ƙi yadda da OIC ya ƙi da dukkan musulmai ko malaman duniya ya yarda da majalisar dinkin duniya ina maganin cewa suna son haɗin kai a nan gudu na biyu a yakin da ake a afghanistan lokacin da sojojin rasha suka zo don su karfafi gwamnatin shugaba na ji mai ra'ayin gurguzu da socialism aka yi shekara tara ana yaki ubangiji ya taimaki mujahidun na kasar afghanistan sau kori sojojin rasha aka yi ta gabzawa da sojojin najib har aka kore su lokacin da aka zo ana maganar kafa gwamnati shi'a a kasar afghanistan adadinsu kashi uku ne cikin ɗari an kwatanta da sauran musulman ƙasa. amma suka ce su ba za su yadda da wannan gwamnatin ba sai an ware waɗansu majalisai waɗansu kujeru a majalisar ƙasa da sunan CNC musulunci kawai bai wadatar da su ba musulunci bai wadatar da su ba kuma sun manta a shekara goma da aka yi ana wannan yakin afghanistan ta yi iyaka da pakistan ta yi iyaka da rasha ta yi iyaka da iran har aka yi wannan yakin aka gama ko harsashi ɗaya bullet ɗaya iran ba ta taɓa taimaka wa mujahidun na afganistan da shi ba tun da ba shi a suke ba kowa ya san wanda suka taimaka a wannan lokaci kasashen larabawa irin su kuwait irin su jordan irin su qatar irin su musulman saudiya tare da goyon bayan ziya'ul haq shugaban pakistan wanda wannan lokacin ya buɗe filin jirgin saman karachi ya buɗe filin jirgin saman islamabad cewa duk musulmin da yake son ya je afghanistan ya yi jihadi ya shigo pakistan ko ba biza za a ba shi dama ya wuce wanda wannan ta sa amerika ta yi kutu-kutu da kitifishin da aka yi bambe ɗinsa a cikin jirgi ya mutu iran tana ina da kai wannan ina maganan makwautaka ina maganan haɗin kan musulmai ana kashe yin wanda tana gani saboda haka da'awa ce suke ta haɗin kai ƙarya ne wannan lafazi da ake amfani da shi don a yi don a mutane abu na hudu zanga-zanga ana rudan samari yan zafin kai zanga-zanga kaga an fito kan titi ana yi ana zage-zage ana kona tuta america sai ka ɗauka cewa eh lallai tafiya ta yi tafiya sai kama ka yi jonin ɗinsu kawai a tafiya to wannan zanga-zanga asali wata hanya ce ta nuna bakin rai idan abu ya dame ka kan nuna shi wanda ba musulunci ya kawo ta ba kafirai ne suka fito da ita asalin zanga-zanga ba ka da rana ɗaya da za ka ce tursasawar da aka yi wa musulmai lokacin da suke maka sun fito sun yi zanga-zanga ba ka da wannan ranar a musulunci annabi ya fito shi da sahabbai sun yi zanga-zanga abubakar ya rike tuta ko umar ko Ali bin Abi Talib har su gama zaman su anan da tsanani ya tsani abinda annabi ya ce kawai su yi hijira bai ce ba su yi zanga-zanga suka yi hijira suka je Habasha har so biyu daga baya suka yi hijira suka je Madina da suka yi hijira suka yi karfi aka ce su yi jihadi amma ba maganin zanga-zanga ma kawai sai a rudu samarin mu sun ki karatun addini sun ki karatun rayuwa sun ki sana'a sun ki menene sai su fito zanga-zanga sai a yawon kilomita goma da kai ana zanga-zanga ka gama dama kana da rarar lokaci ne dan baka da ofis ɗin da kake aiki baka da jami'ar da kake karatu baka da rumfar kasuwa zaune gari banza ne ka rasa aikin da zaka yi sai ka shiga zanga-zanga da aka yi awa biyar ana yawo yunwa ta bala'i ta kama ko kuma ba ko kobo sai ka dawo gida kuma abincin da aka wayara yara wata yar waina sai ka yi awon gaba da ita wani kokuna na yara ka yi awon gaba da ita sai shi zai jihadi mutumin da ba a iya ciyar da kansa sai ko kwan yara zai sanye shi duk ɗan zanga-zanga ka lura haka yake za a gama zanga-zanga kai ya gama caji to kuma yana jiki ya rauni to kuma yana bukatan tuwo yana bukatan fura ba ya da rumfa a kasuwa ba ya karatu a jami'a ba ya da wata sana'ar yi sai ina zai koma iyayen da su daidai ɗaukar suna tsagutai can zai koma kuma ya shiga asinne da yake iyaye mata suna tausayi duk abincin da aka ajiye yara kafin su dawo daga makaranta da rana ya cinye ta yawon gaba da shi to yanzu wannan ina amfani wannan abu na ƙarshe wanda shine alkatiba ba abin da zai fitar da mu daga cikin wannan rudani sai al-ilmun nafia da al'amalin salih da kuma wato ainihin ittihadi suku al'ilmun nafi ilimi mai amfani wanda shine ilmin ƙur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ilimin shari'a musulunci ilmin sanin hukunce hukunce ilimin gane halacci da haramci wanda wajibi ne kowane musulmi a karan kansa ya dukufa wajen wannan ilimin a nan ba ina nufin kowa ya watsar da sana'a ya shiga ilimin addini ba a'a dangane da ilimin addini kana iya kasa mutane kashi biyu akwai wanda ilimi ya zama sana'ar su ta yau da gobe don kasance wasu malamai masu karantarwa a makarantu na yara ko na mata ko don kasance wasu masu hudubar juma'a ko don kasance wasu malamai masu karantarwa a tsoro ko wa'azi da sauransu wannan ilimi shi ne aikinsu dare da rana ko da wani lokaci su faɗaɗa bincikensu da tunaninsu da tattaunawa tsakaninsu da yan uwansu malamai kan kowace irin matsala ta addini don su ƙara wayar da kan wa junansu wajen ilimin addini don su ne suke tuka al'umma in sun gyara al'umma ta gyara in sun lalace al'umma ta lalace don haka babu kuma abin da zai gyara su dole sai ƙur'ani sai hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama sauran mutane kuwa kowane mutum wajibi ne ya san abin da zai bauta ma Allah idan ka ware awa goma a kasuwa ko a wata sana'arka lalle ne kar yi rowa da awa ɗaya ko awa ɗaya da rabi ka zo ka je masallaci inda ake karanta wani littafi ko na hadisi ko na fikihu ko qur'ani ko wani abin da ka fahimci addinin ka lalle duk abin da zaka aiwatar a addinin ka baka san shi baka nemi malami ya sanar da kai me hukuncin kaza kar ka gina abu bisa ga san rai kar ka gina abu bisa ga zato ina zaton kaza gaskiya ne zato baya wadatar da komai in an kwatanta shi da gaskiya sannan kuma sai aiki na gari abinda duk mutum ya ilmantar da shi ya yi yunkurin aiki na gargashi sannan kuma wajibi ne al'ummar musulmai su yi kokari wajen samar da al'umma daya wannan al'umma daya wadda za ta tafi kan qur'ani da hadisi ba kan san zuciya ba wajibi ne ya kasance an samu haɗin kai a tsakanin al'ummar musulmai ta iya yiwa in samu saɓanin fahimta ne da kai kan wani abu na addini wannan baya sa in bakanta ma ko ka bakanta mun kokari nake in gyara ka ta hanyoyin hikima ta hanyoyin wa'azi ta hanyoyin faɗakarwa har ka gyaru ta wa ka saba min cikin al'amuran duniya wannan baya sa in yi fushi da kai tunda kana nan a matsayin ka na musulmi dan uwana kana son Allah da manzansa mun namun da kai ni zan iya yafi haƙƙi na tunda dai kana bin Allah kana bin manzansa kar in mayar da muna namun shine abin da zan gina alaka da kai in ka muna namun na rabu da kai in ka ce su samun ina tare da kai wannan ba addini musa shine manufata ba mai manufata addini shi yana kallon wannan bawan Allah a yaya yake matukar yana kyautata alaka su da ubangiji ko ni yayi mun kuskure ya shiga haƙƙina zai iya yafi haƙƙina to irin wannan tunani shi ne zai kawo gyara tsakanin al'ummar musulmi ya jama'a kamar yadda na faɗa mana wannan magana ce mai faɗi na bi ta ne sama sama kuma ban san cewa zan yi magana a kan ta ba sai zan na samu kai na zaune a nan da haka kuka samu maganar ba tsara ba yadda ya kamata ku same ta sai dai ku yi haƙuri da abin da ya samu abin da laraba suke cewa ne ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu abinda ba za a iya samun sa ba gaba daya to bai kamata kuma a yi hasaran sa gaba daya ba dan haka a nan gurin nake ganin ya kamata in takaita duba da cewa lokaci ya dan abinda muka faɗa ne dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya kai mana wassalamu alaikum rahmatullah kafin tambaya akwai a sanarwa mai mahimmancin gaske wadda ta shafi kwamitin makaranta makaranta eh? makaranta na munawwara wanda wannan makaranta tana ɗaya daga cikin makarantun da ke bayar da gudunmawa kwarai da gaske wajen karantar da yara da kuma mata musamman a wannan unguwa ko a wannan yanki saboda haka kuma akwai matsaloli da dama waɗanda suke gallabar makarantar waɗanda suka shafi waɗansu ayyuka na yau da gobe da kuma waɗansu ayyuka wanda suke bukatan ba su agajin farko duba da cewa ana cikin lokacin damana ana yawan ruwa akwai wani wurin da in ba a gyara ba zai iya haifar da hasara mai yawa a makarantar da haka yan kwamitin makarantar suke gabatar da kokombaran su zuwa ga al'ummar musulmi da suka halarci wannan waje bisa ga cewa za a tashi a nemi taimako a halin yanzu da haka duk wanda yake da hali ya kamata ya taimaka wannan makaranta ubangiji Allah ya bada ikon taimakawa duk wanda kuma ya taimaka mana fatan Allah ya sanya haka din a cikin mizaninsa a ranar takin kiyama wanda yake yana son ya taimaka amma baya da halin taimakawa ubangiji ya ba shi lada na kyakkyawan niyyarsa amma lallai makarantu irin wannan suna bukatan karfafawa daga dukkan wanda Allah ya bai mu hali kuma lokacin da duk zaka bayar da taimako ka sani cewa zaka bayar ne don ka samu sakamako gobe kiyama bai kamata ka yawa kanka rowa ba in kana da babban hali ka bayar da abu mai tsoka in baka da babban hali to la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha Allah shi taimaka mana assalamu alaikum malam dan